zaben kasar amurka da kuma sakamakon da ya biyo baya al'amari ne da ya ɗauki hankulan duniya kuma al'ummomin yankin niger delta da mazauna yankin su ma ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyinsu kamar haka america has decided who to be their president wannan yana cewa ne amurkawa sun riga sun zaɓi wanda suke so ya shugabance su wato musa donald trump saɓanin yadda 'yan najeriya ke tunani ita kuwa wannan Jordan ta ce. Gloria Michael, my own opinion, I think the... Tana cewa ne sunana Gloria Michael a nawa ra'ayi wanda ya ci zaben shugabancin Amurka mutum ne mai nasara sai dai kuma na so a ce yar uwata mace ce ta shugabanci Amurka. No we stand there, I would have loved a woman to rule. Sunana ne a for Stephen Ugochukwu. Abun da ya faru in America shi ne uh, hmm. abun da sun America suka so. Ga two political party din wanda yake wurin ga Democrat ga Republican. Republican sun biyu suna suna yi musu aiki wannan yana tara kudi ne wannan yana fada da abun na da komi da komi abun da Amerika yake yi san mutane suna ji tsoro akan Amerika. Kasan akwai American policy ba Trump policy ba Clinton eh, policy ba ne American policy shi abun da suke so. Eh, a matsayin ku na 'yan Najeriya 'yan Afirka Kamar me kuke eh. fatar shi wannan sabon shugaban kasa Mr. Donald Trump? Donald ba zai yi komi ba. Ba zai yi komi ba eh, tun da Afirka suna can Amerika tun dubu shekara nawa yanzu babu wanda zai ya kore su wannan zai ne ina eh, mun gane abin da ya faru ne abin a kan election aka yi saboda haka ma ya ci election amma ni bai zunce na ne ba zai yi komi ba abin da na ce ne wanda wanda mu da foka wannan zai yi yanzu zai yi fada kamar a North Korea da abin. na CDA CDA eh, ra'ayina ah, muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan ya zan alheri ga musulunci da musulmi irin kiyayyar da yake wa musulmi to Allah ya sa su ko musulmi su halka su san irin yadda za su fuskanci to wannan kuma abu ne wanda wanda za mu ce za mu bar ma Allah shi amma ga dukkan alama tunda shi ba wai musulmi ɗaya ba dan wariya ne to yana yiwa ya zan alheri ga Afirka da Najeriya amma kuma yana iya zama matsala ga ita Amerika sunana Alhaji Umaru to Donald Trump Allah da ya riga ya iko ne amma Amerika da kasashen duniya suna cikin matsala kamar yaya tun farko ga kamfen ɗini ya fara nuna bai son musulmi bai son baki to duk ƙasar Amerika taron ta baki na son ka cika ta kuma suna kai mata komi Ta cewa gada ya bai son su a hali yanzu Amerika kowane irin rudani tana iya shiga lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya